وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاتقص دوات رمضان هجرانا بشكرة دبودة لفضل سنة بيار wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta mufassara aya ta ɗari da ɗaya zuwa aya ta ɗari da biyar na suratul ma'ida insha Allah ta ta'ala wannan karatu tana koya mana cewa ba kowace tambayar addini ba ce take da kyau ba kowace tambayar addini ne take da kyau ba. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عفى الله عنها an samu labarai kashi biyu game da dalilin saukan wannan aya aya ta gari da ɗaya na suratul ma'ida labarai kashi biyu dalilin da ya sa Allah madaukaki ya saukar da ita wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin na farko shine labarin da Anas bin Malik ya bayar wannan labari yana cikin sahihul Bukhari yana sahihul bukhari kitabu tafsirul qur'an yana fassara suratul ma'ida hadisi na 294 ya zo wurare da dama a cikin sahihu bukari har da kitabun raqaq ya zo a kitabun ya zo a kitabun labarin ya zo a wurare da dama a cikin sahihu bukhari anas bin malik yake cewa khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan wata rana manzon Allah ya yi wata huduba Anas ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba ma sami'tu mislaha qattu ban taba jin irin wannan huduba ba sam saboda hudubobin annabi suna da yawa amma Anas bin Malik ya ce ita wannan huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Anas ya ce bai taba jin irin ta ba قال النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa a cikinta law ta'lamuna ma a'lamu da dai kuna sanin abin da ni na sani la bahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera da kun yi dariya dan kadan kuma da ku kanku wato ita ce mafi yawa a tsawon rayuwarku da dai kuna sanin abin da na sani da dariyarku kaɗan ce kuma kukanku shi ke da yawa wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda imani da sahabbai suka yi da shi saboda gaskanta shi da sahabbai suka yi fa gatta ashabu rasulillahi wujuhahum kowa ka duba a masallacin ya rufe kansa da mayafi kuka kawai yake saboda sun tabbata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne manzon Allah yana cewa da kun san abin da na sani da dariyarku kaɗan ce kukanku shi ne mafi yawa Anas bin Malik yace fa zakka ashabu rasulillahi wujuhahum lahum Haninu. sahabban manzon Allah sun rufe kawunansu da mayafi suna numfashi suna nishi yace haninun shine eh shi ne nishi shabihun bil a ba musharakatin fi sauti min al kukan da mutum yake fitar da sauti ta hanci baya fitar da sautin sa ta baki irin wannan kuka hazo manzon Allah su yi ba wai kururuwa suke ba فقال رجل wani mutum ya ce man abi waye babana kala sai manzon Allah yace ce fulani babanka shine wani Anas bin Malik ya fa nazalat hadhihi al-aya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita wannan aya ta suratul ma'ida aya ta 101 ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tas'alu an ashiya kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasu'ukum idan an bayyana su gare ku za su bata muku ne kar ku yi tambayan da amsa ta za ta bata muku ne ka riga ka san tambayar da kai amsar da za a baka amsar za ta bata maka ne to dan me za ka yi ta wa in tas'alu an hahi la yunazzalu alquran idan da za ku yi tambaya game da waɗannan abubuwa a lokacin da alqur'ani yake sauka to tub da lakum za a muku bayani afallahu anha Allah madaukaki ya yafe game da wannan laifi da aka yi wallahu ghafurun halim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai hakuri ne wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan kuma wannan labarin na Anas bin Malik yana cikin eh, sunan tirmizi hadisi na dubu uku da da hamsin 358 sunan tirmizi kitabu tafsir kamar yadda al bukari al-bukhari yake da kitabu tafsir a cikin sahihul bukari haka nan kusan duka littafan sunna littafan hadisi a cikin sunan tirmizi akwai kitabu tafsir tafsir na al-imam yana babin suratul ma'ida yana fassara ita wannan aya hadisin anas bin malik anas ya ce sa'alan nasu rasulallahi mutane ne suka dinga da suka kai shi makura saboda dinga tambayan manzon Allah wannan ya zo da irin tambayar sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wancan ma ya nashi tambaya hatta hauhu bin mas'ala inda ake nufi da hauhu istaqsaw sun kai makura ga annabi sun sun wato sun kai makura ga annabi saboda yawaita tambaya gare shi fasa idan mimbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbari za ta min wata rana sannan Allah madaukaki ya saukar da ita wannan aya akwai wata riwayar ta Anas bin Malik wanda yake cewa kharaja hina zagati shamsu manzon Allah ya fito daga gidanka a lokacin da rana ta gota daga tsakiyar sama lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama manzon Allah ya fito daga gidansa fa sallar zuhura ya yi sallar azahar. bayan an yi sallar azahar, fa qama ala minbar ya hau kan minbari wa zakara sa'ata annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akan sa'ar karshe na duniya tashin kiyama wa zakara anna fiha umuran idama manzon Allah ya bayani cewa sa'ar ƙarshe na duniya za ta zo da al'amura masu girman gaske za ta zo da al'amura masu girma masu ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa'azi ga sahabbai idan har bukata ta taso saboda haka hatta bayan azhar manzo Allah yakan yi nasiha gare su wannan rana Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu fadakarwa ne game da sa'ar karshe yaushe ne bayan an gama sallar azhar kuma kala sannan manzon Allah ya ce la tas'aluni an shay'in babu abin da za ku yi min tambaya game da shi illa bayyantu lakum face na muku bayanin a yau wato abin da manzon Allah yake nufi Allah ya karantar da shi duk abin da zai auku daga wannan lokaci har zuwa ƙarshen duniya Allah ya sanar da shi Huzai Fatu bin Yaman ya ba da labari kenan yake cewa manzon Allah ya dinga karantar da sahabbai labarin abin da zai auku zuwa tashin kiyama alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ko ya manta ya manta wanda bai sani ba bai sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi abubuwan da za su auku daga zamaninsa zuwa ƙarshen duniya shi ne yake ce masa habai duk abin da kuka min tambaya game da shi zan muku bayani anas ya ce faja altu an zuru yaminan wa shimala sai ina kallon dama da hagu a masallacin dama da hagu ara kullu insanin lafan saubahu yabki na kowane mutum ya rufe kansa da mayafinsa kuka kawai yake to amma a wannan yanayi yanayin wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu game da al'amura da za su auku gab da tashin kiyama da irin razanar sa'ar ƙarshe da tashin hankalin da ke tare da shi duk da haka wani da ke zaune masallacin fahimtarsa daban ce game da tambayar manzon Allah wai abin da annabi ya ce la tas'aluni an shay'in illa bayyantu lakum duk abin da kuka yi min tambaya game da shi zan muku bayani fahimtar wani shine idan yana da wata damuwarsa ta daban yana iya tambaya ga manzon Allah a cikin masallacin kaga kowa da irin fahimtarsa kowa da irin fahimtarsa shi ko abinda manzon Allah yake magana akai shine abinda ya shafi al'amura na addini abinda ya shafi al'amura na addini wanda duk yayi tambaya manzon Allah zai mar bayani to amma da yake kalmar ya sake ta la tasaluni an shay'in babu abin da za ku yi min tambaya game da shi illa bayyana lakum face na muku bayanin sa. fa an sha'a rajulun kana izala la da ila gaira abi to akwai wani wani mutum a masallacin a da can ko fada ake tsakaninsa da wani yakan aibanta shi da cewa ai shi dan zina ne wato wannan ya shahara cikin sahabban manzon Allah ya shahara a tsakanin mutane kowa yana masa kallon cewa ai dan zina ne to da manzon Allah ya ce la tasaluni an in ba abin da za ku min tambaya game da shi illa bayyantu lakum fa na muku bayanin sa sai ce ya rasulullahi man abi ya rasulullahi waye babana sai kaga tambayar sa ba ta izgili ba ce ko amma kuma ba ta shafi abin da ake magana akai ba tambayar ba ta izgilanci ba ce babu shakka waye babana saboda bukatar shi Shi ne a warware mar wannan kunci da yake ciki saboda mutane na aibanta shi da cewa ɗan zina ne kaga kenan yana tambaya ne abin da ta shafe shi shi ko ba haka manzon Allah yake nufi ba Shi ne Allah madaukaki yake cewa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku yanzu a nan masallacin kana cewa ya rasulullahi ga min waye ubana saboda duk gari ana ganin shi dan zina ne faƙala sai manzo Allah ya ce abuka huzafa babanka shine huzafa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi amsa kuma amsar da manzo Allah ya bashi sai ta dace da cewa dama huzafa din ne baban shi wannan mutumin abdullahi bin huzafa kaga kenan abin da bai saba ma tunanin shi ba to amma bisa ka'ida ta addini idan matar aure ta yi zina ta samu ciki wannan cikin namijinta ne ne ake nufi da waladul firashi idan matar aure ta yi zina ta samu ciki wannan cikin namijinta ne shari'a ba ta ba wa mazinaci ɗa wannan ne abin da ka'idar addini ta nuna amma idan mijin matan yana so ya musanta wannan kuma sai ya yi li'ani da ita idan an yi li'ani sai a raba shi da wannan yaro wannan shi ne abin da ka'idar addini ta nuna ko da manzon Allah ya faɗa mishi wannan amsa babu shakka amsa ta dace da ainihin tambayarsa to amma labari nan take ya isa ga uwar abdullahi bin huzafa nan take labari ya iso gare ta sunanta tamimatu bintu hursan tamimatu bintu hursan tana cikin waɗanda suka fara karɓar musulunci a gaban manzon Allah min as-sabiqin al-awwalin in ka duba littafin tarihi mahaifiyarsa tamima bintu hursan tana cikin waɗanda suka fara karɓan addini a garin makka saboda haka lokacin da labari ya iso gare ta shine ta aika aka kira abdullahi bin huzafa tana ce masa ma sami'tu ito a afqa minka ban taba jin labarin yaron da ya kuntata ma iyayensa fiye da kai ba aminta an takuna ummuka faraqat ba'd ma yuqarifu ahlul jahiliya fatafdahaha ala a'yunin nasi idan mamanka da ta taɓa yin aiki a zamanin tana cikin jahilci a lokacin da take cikin bata a zamanin jahiliya wanda abu ne wanda kowa ya saba da shi a zamanin jahiliya idan mahaifiyarka da ta taɓa yin zina yanzu zaka kunyata ta a gaban mutane a tsakanin mutane tana cewa laqad qumta al-yawma bi ummika maqaman azima lalle yau ka tsai da wani abu mai girma game da uwarka to amma ka yi sa'a manzon Allah bai kira sunan wani mutum ya ce shine babanka ba fa kaifa law qala al-ukhra me ya ka da annabi ya kira sunan wani mutum daban sabanin wanda aka sani shine mahaifinka waye da kunya kaga kai ne to lokacin da Abdullah bin Huzafa yi wannan tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sunna Umar yana zaune a wannan masallaci ya fahimci dai tambayar da aka yi bata shafi ainihin mahalli ba bata shafi ainihin makasudin manzon Allah ba saboda haka fa an sha'a umaru fa qala sayyidina umar ya dinga cewa rabbina billahi rabban mun yarda da Allah shine mahaliccin mu wa bil islam dina mun yarda da musulunci shine addinin mu wa bi muhammadin rasula mun yarda da muhammadu manzo ne na Allah wa a'udhu billahi min su'il fitan ina neman tsarin Allah game da wato munin fitintinu da za su auku gare mu nan gaba wannan waɗannan kalmomi da sayyidina Umar yake faɗa kamar rara ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai manzo Allah ya ce lam ara sharra wal khaira kal yawm qat ban taba ganin alkhairi da sharri irin wanda na gan shi a yau ba saboda Allah madaukaki ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da suke gaba abin da ya shafi yadda halittar wuta take da kuma yadda halittar aljanna take Allah madaukaki ya nuna wa manzon Allah ba a taɓa nuna mar alkhairi irin wanda aka nuna masa a ranar ba ba a taba nuna masa wani sharri irin sharrin da aka nuna masa a ranar ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam lam ara sharra wal khaira kal yawmi qat bayan sayyidina Umar kenan ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa don haka sai Allah madaukake saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tas'alu an ashiya'a kada ku rika tambaya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasukum idan an muku bayanin ku bayanin su za su cutar da ku kar ku yi tambaya kan abin da amsar za ta cutar da kai don me za ka yi tambaya akan amsar da ba za ta kawo maka alkhairi ba sai ɓace rai wa in tas'alu an hahina yunazzal alquran amma da za ku yi tambaya game da su a lokacin game da su a lokacin da ayoyin alqur'ani suke saukowa tubda lakum za a muku bayanin su da haka afallahu anha Allah ya yafe muku Abdullah bin Huzafa yana cikin manyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka sahabi ne da kwarai wannan labari yana sahihu jami'i sagir hadisi na dubu biyar da da da ɗari tara hamsin tara. hadisi na dubu bakwai da da ɗari uku takwas. sannan akwai riwaya ta al'imamu imam Tabari a tafsirin sa Jami'ul Bayan tafsirin al'imamu imam Tabari akwai riwayar labarin nan labarin Anas bin Malik in ka duba mujallar na 11 shafi na ɗari da uku. hatta al'imamu Ahmad bin Aliyu al-Jassas ne littafin ahkamul qur'an ya kawo labarin a cikin littafin sa mujallal na da 678 amma labarin labarin ba daga Anas bin Malik ba labarin an same shi ne daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda kaga kenan yanda Anas ya bada labari an kuma samu labarin daga Abu Huraira a riwaya ta Abu Huraira wacce ta zo a tafsirin al-Imam Tabari tana ahkamul Qur'an na al ahmad bin ali al-jassas abu huraira ce kharaja rasulullah wata rana manzon Allah ya fito daga gida wa huwa gabbana yana cikin fushi muhmarun waje fuskarsa ta zama ja Wata fuskar manzon Allah ta canza launi ta yi ja idan aka ce ta yi ja alamar wato yana cikin ɓacin rai saboda idan ransa ya ɓaci jini yana yana ratsa kuma sa ana ganewa da fara fata ne manzo Allah fuskarsa ta yi ja saboda ɓacin rai hatta jalasa alal minbar har da ya zauna akan minbari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari fa qama ilaihi rajulun sai wani mutum ya miƙe gare shi fa qala aina abi ina babana yake to kaga wai cikin irin tambayar da manzo Allah yake amar la tas'aluni an shay'in illa bayyantu lakum duk abin da kuka min tambaya game da shi zan muku bayani amma ya kamata in za ka yi tambaya sai ka yi tambaya kan addini ko shi wannan sai ce ina baba na yake kuma babansa ya mutu tun kafin eh, eh, wato ya karbi addini don haka yana ina kaga yana wuta to ya za ka yi tambaya akan amsar da ka riga ka santa yana wa annabi tambaya aina abi ina babana yake ko babansa ya mutu kafiri sai manzo Allah ya ce da yana cikin wuta kaga ya bashi amsa daidai ko dama ai amsar da kake nema ko kana so a canza ma wata ne mutumin da ya mutu kafiri zai tafi aljanna ne ka wuta ne to don me za ka yi tambaya akan abin da ka san amsar ba ta da daɗi ka riga ka san amsar ko kana lati ne ga manzon Allah kana son shi yayi kokarin canza gaskiya fa qama akhar shine sai Abdullah bin Huzafa shi kuma ya miƙe kaga wannan shine farkon ya tambaya a hadisin Abu Hurairah man abi waye babana shine manzon Allah ya baban ka Huzafa sai na Umar ya ce to lalle dai wannan majalisi yanzu ya samu rudu wasu irin tambayoyi ake wa manzon Allah sai nan da nan ya shiga tsakanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai na Umar ya shiga saboda idan kana majalisi idan ana tambaya mara kyau zaka gane sayyidina Umar yana jin haka sai ya ce radina billahi rabban mun yarda da Allah shine mahaliccin mu wa bil islam dina mun yarda da musulunci shine addinin mu wa bi muhammadin nabiyya mun yarda da annabi muhammad shine annabin mu aka samu ƙari kan labarin Anas a yanda yazo a hadisin Abu Huraira shine sayyidina Umar ya ce wa imaman mun yarda da alqur'ani shine jagoran mu sai sayyidina Umar ya ce ya inna hadisu ahdin bi jahiliyyatin wa shirkin mu dinnan da kake gani masallacin nan ba mu daɗe ba mu da al'adun jahiliyya ba mu dade ba mu da kafirci saboda haka kai hakuri da irin halayenmu kaga na Umar yana bashi hakuri tambaya ce mara kyau ake wa manzon Allah kaga an ta san makoyi da abin da banu isra'ila su yi ma annabawansu amma nan take sai na umar ya shiga tsakani yake cewa mu dinnan sabbin musulunta ne ya rasulullah hadisu ahdin bi jahiliya ba mu dade rabuwar mu da zamanin jahiliya ba shi ake nufi da sabon musulunta wanda bai dade ba ba mu jima ba rabuwar mu da zamanin jahiliya wa shirkin ba mu jima ba rabuwar mu da kafirci ka san wanda bai dade da musulunta ba dole za ka samu a jikinsa a al'adarsa a halayensa akwai burbushi na al'adun da ko wanda sai an ɗauki lokaci kafin ya bari ba lokaci guda ne mutum yake gyara halinsa ba da zarar ya karba addini yana ce masa wallahu ya'lamu man aba'una kuma waɗannan tambayoyi da mutanen nan suka yi wancan yana cewa ina babana yake wancan na cewa waye babana wallahu ya'lamu man aba'una Allah ya shi yafi mu sanin ko waye iyayenmu dukkanmu mu anan don haka kar wani ya sake tambaya akan waye baban shi kaga sai na umar yana ishara ga sauran sahabbai wannan tambayar ba ita ce ya kamata a yi ta ga manzon Allah ba abu huraira ya ce fasa kana gababuhu sai fushi manzon Allah ya lafa wannan hadisi yana sahihu muslim kamar yadda ya zo a tafsirin al-imam tabari yana sahihu muslim babu taukirin nabi sallallahu alaihi sallam. lokacin sai na umar yayi wannan magana fasa katan nabi sai manzon Allah ya shiga. manzon Allah yana shiru din nan wa nazara sai ga aya ta sako gare shi nan take ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tasalu an ashiya a kar ku tambaya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasukum idan an bayyana su gare ku za su bata muku ne ibn hajar a littafin fathul bari a mujallar na goma sha uku shafin ɗari biyu da saba'in da tara yana cewa wannan riwaya ta abu huraira babu shakka riwaya ce da take da inganci ita ma haka in ka duba tafsirin ibnu kasir tafsirin ibnu kasir fassara wannan aya da muke ciki a mujallar da bi shafi na ɗari da talatin da bakwai a nan za ka tarar da wato za ka tarar da bayanin da ibnu kasir ya yi kame da cewa wannan labarin shi ma labarin abu huraira kamar dai labarin anas bin malik labarin abu huraira shi ma isnadinsa yana da kyau wato waɗannan manyan malaman hadisi sun tabbatar da kyawun wannan labari wanda aka bayar game da annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin huzafa bin huzafa lokacin da ya tashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man abi ya rasulallah waye babana manzon Allah ya ce abuka huzafa babanka shine huzafa babanka shine huzafa ainihi babu shakka gyatumarsa da ta yi abubuwan da mata sukan yi a zamanin jahilci don a zamanin jahilci ana samu idan mutane suna cikin jahilci addini bai shigo su ba dole za a same su da miyakun halaye ba kuma su larabawa ba ne kawai hatta cikin eh, mu kanmu duk garin da musulunci bai shige shi ba za ka tarar da wannan gari zina ba komai ba ce tana yiwuwa ma ka samu a ƙauye kusan kowace mace tana da farkanta bayan mijinta to wannan al'ada ce ta jahilai duk inda jahilci ya yi kakatu babu shakka sai ka da wannan duk inda jahilci yayi wato yi kanta wa mutane dole sai ka da wannan mugun al'ada shi yasa take cewa uh, qad qaratu ba'da ma tuqarifu nisa'u ahli al-jahiliyya ni na taba aikata sashin abin da Sashen abin da mata suka aikata a zamanin jahiliya tana gaya wa ɗanta tana cewa idan ma ni na aikata idan ma ni na aikata wannan tambayar da kake gaban manzon Allah kunyata ni zaka yi ba ɗaukaka ni bane saboda shi manzon Allah ba zai karya ba in kamar tambaya zai faɗa ma gaskiya don haka in kai tambaya waye babana manzon Allah ya faɗa ma gaskiya kaga asiri na ya tuni saboda haka kai ka samu gaskiya ni kuma ka kunta same tun da dani da kai duk yanzu musulmai ne bai kamata a ce ka aikata haka ba tana mai faɗa to shi mutum ne wanda ke da yakan yakan yi almara sau da yawa yakan so yayi wasa Abdullah bin Huzafa wannan ya shahara da wannan hali a tsakanin sahabbai saboda haka tashi da yayi gaban manzon Allah ya faɗi wannan tambaya ba domin izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya yi wannan tambaya saboda shi bai ga kamar akwai laifi ta tare da tambayan ba sannan kuma saboda abin da mutane suke hada shi da shi na cewa ai shi an haife shi ne ta hanyar zina ka duba sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim littafin al-imam nawawi juz'i na goma sha biyar shafin ɗari da goma sha uku al-imam nawawi ya ce wa kana sababu su'alihi dalilin da ya sa Abdullah bin Huzafa ya tambayi annabi waye babana anna ba'd an-nas kana yat'anu fi nasabihi ala jahiliya min at fil ansab saboda an samu waɗanda suke sukan asalinsa wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akan bata mutum a baci mutum ta asalinsa ana bata mutum ta asalinsa fa ali ghairi abihi wannan dalili yasa shi kuma yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari to kaga an samu wannan labari game da saukan ita wannan aya daga bakin Anas bin Malik an samu labarin daga bakin Abu Huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an samu labarin daga bakin Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari shi ma yana gurin yace su ilan nabiyyu an yi wa annabi tambaya an ashiya a karihaha game da wasu abubuwa da yawa waɗanda manzon Allah bai ji daɗin su ba falamma uksira alaihi gadiba lokacin da aka yawaita tambayan gare shi sai ya fusata sun maƙala shi shine ma sai ya ce wa mutane saluni amma ikin ku yi ta min tambayan da kuka ga dama manzon Allah yake gaya wa mutane kaga kalmar da manzon Allah ya faɗa tsawatarwa ce gare su ga mai hankali ga mai hankali idan malaminka ya ce tambaye ni abin da ka dama a ya ransa ya ɓaci ne to amma mara hankali fa a gure zai ce a to shi kenan duk tambayar da ta zo mai in malam ya ba da izini saboda shi bai da hankali abu musa lashari ya ce manzon allah ransa ne ya ɓaci sai ya ce saluni amma ito ku yi min tambayar da kuka ga dama fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce man abi waye babana manzo allah ya ce abuka huzafa babanka huzafa فقال آخر كما يتي من أبي يا رسول الله واي بابانا النبي يتي سالم مولى بني شيبة وان كما يتاشي إنا بابانا يتي إنا وتا وان يتاشي إنا راكمي تكي تابتا ذا الله كادي راكمي سيابتش raƙuminsa ya ɓace yana son manzo Allah ya gaya mata ina zai samu raƙumi in ya shiga daji ta gabas ko kudu ko arewa فلما رأى, رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما في وجه رسول الله min al-gababi lokacin sai na Umar ya ga fuskar manzon Allah tana dauke da kushi qala li rasulillah sai ya ce wa manzon Allah inna natubu ila Allah azza wa jalla wannan riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari sai na Umar ya ce mu muna tuba ga Allah mabuwaye da daukaka kaga wannan hadisi hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana sahihul Bukhari kitabul ilmi babul gababi fil mau'iza wa ta'lim yana kitabul i'tisam babu ma yukrahu min kasrati su'al yana sahihu muslim kitabul fada'il babu tawqirihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya kenan hadisin abu musa al-ash'ari ya tabbata muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim sannan akwai labarin abdullahi bin abbas kuma har yanzu kaga an samu sahabi na hudu anas bin malik abu huraira abu musa al-ash'ari abdullahi bin abbas Abdullahi bin Abbas ya ce kana tsaro na Rasulallah, istihza'an wasu mutane ne suke wa manzon Allah tambayar izgilanci tambayar izgilanci ji Abdullahi bin Abbas na'am yaya take fa ya rajulu wani mutum ce, man abi waye babana wa ya ar-rajulu wannan kuma yace yudillu ƙasahu? raƙumi na ya ɓace taguwata ta ɓace aina na ƙafi ya rasulullah ga yami inda taguwata take kaga wannan tambayar isgilanci ne annabin Allah ke cewa kamin tambaya sai ka tambaye shi inda raƙumin ka yake ina raƙumi na yake shine sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa waɗanda in an bayyana su gare ku za su bata muku ne wannan fassara ta Abdullah bin Abbas tana cikin sahihul Bukhari tana sahihul Bukhari kitabu tafsir suratul Ma'ida babu qaulihi ta'ala la tas'alu an ashiya'a hadisi na 4622 kaga hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin Abdullah bin Abbas yana sahihul Bukhari sahihu Muslim hadisin Abu Huraira yana tafsirin al-Imam yana sahihu Muslim yana kuma sunan Tirmidhi waɗannan hadisai gaba ɗayansu duk su tabbata abin da ya auku gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan kaga kenan in ka haɗa labaran nan gaba ɗaya da sahabbai suka bada za ka fahimci cewa unzilat ala rasulillah bi sababi masaila an saukar da wannan aya ne ga annabi a dalilin ne a dalilin tambaya dalilin tambaya aka saukar da wannan aya kana yas'aluha iyyahu aqwamun imtihanan lahu ahyanan wa istihza'an ahyanan tambayoyi da aka yi wa annabi wasu suna tambaya saboda gwada ilimin manzon Allah saboda gwada ilimin annabi sai a masa tambaya wasu kuma suna tambaya saboda izgili ga manzon Allah wasu suna tambaya saboda jahilci rashin sani kaga shine sai Allah ya saukar da wannan aya ya haɗa tambayoyin gaba ɗaya yace ku daina irin su to wannan shine labari na farko wanda ya nuna cewa ga abin da ya zama dalilin saukar ita wannan aya labari na biyu labari na biyu yana cikin sunan tirmizi yana sunan tirmizi hadisi na 814 kuma shi ma labarin yana da kyau kamar yadda al-imamu tirmizi ya faɗa labarin ya zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Anas bin Malik akwai Sayyiduna Ali akwai Abu Huraira Allah ya kara musu yarda Sayyiduna Ali hadisin sa yana cikin sunan Tirmidhi asali yana sahihu Muslim riwaya ta Abu Huraira wato al-Imam Muslim ya rawaito wannan labari kuma riwayarsa ta Abu Huraira ce al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan labari riwayarsa ta Sayyiduna Ali ce hadisin yana da inganci babu shakka yana cewa khaqabana na Rasulullah manzon Allah ne ya mana hudu ba faƙada sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad faraba Allahu alaikum alhajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin haji don haka ku je aikin haji annabi ne ya hudu ba ya gaya wa mutane haka Allah ya farlanta aikin haji don haka ku je aikin haji kaga kenan manzo Allah ya isar da sakon Allah faqala rajulun sai wani mutum nan take ya ce a kullu amin ya rasulullah kowace shekara ne za mu yi aikin haji A ka sha gaban Allah ke ina ruwanka ba Allah ya ga dama ya ce ku je aikin haji ba ka kyala Allah in ya ga dama zai faɗi aikin hajin guda nawa ake so a yi ba tambayar ka ba ita ce za ta sa Allah ya san abin da ya dace ba Allah ya fi ka sanin abin da ya dace da kuma bayanin da ya dace da kuma lokacin da ya dace wato shiga gaban Allah kenan shiga gaban Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah Allah ya farlanta aikin haji akan ku ku je aikin haji me kamata sai ku je aikin haji ku shiru yanda ka saba aikin haji ka yi shi a haka yanda ka saba ka yi shi a haka domin idan Allah ya hukunci yana hukunci ne da iliminka idan hukuncin ya zo da wani ilimi saɓanin wanda ka sani to za a ma bayani amma idan bai zo da sabanin abin da ka sani ba to ka yi yadda aka da domin Allah yana karantar da mutane ne daidai ilimin su misali lokacin da manzon Allah ya ce Allah ya farlanta muku aikin haji ku je aikin haji dama can laraba suna aikin haji dama can kafin ma zuwa manzon Allah lokacin da annabi faɗi wannan magana kaga kenan kai ka sani tunda annabi ya ce ku je aikin haji ku je ku yi yadda kuka saba ne inda a ce saɓanin yadda kuka saba ne da Allah ya yi bayani saboda haka wannan mutumi da ya tashi yi wannan tambaya babu shakka zangabo ne sakata hatta qala salasa manzo Allah bai ce mar komi ba sai da ya maimaita tambayar sa sau uku a kullu amin ya rasulullah ko wace shekara ce za mu je aikin haji ya rasulullah ko wani shekara ne sai manzo Allah ya ce lau kuntu da na ce eh na'am lawajabat da ya zama dole domin idan manzon Allah ya ce na'am to a wajen Allah an hukunta farilla ya zama dole ko da a ce ba Allah ne shar'anta ba idan su suka yi irin wannan tambaya a dalilin tambayan su manzon Allah ya amsa to abin da ya zama dole sai manzon Allah ya ce kuma da ya zama dolen lamastata'tum da ba za ku iya ba da ba za ku iya ba yanzu mutum nawa ne ma ya samu dama zuwa aikin haji bare a ce duk shekara sai ka je aikin haji duk shekara sai ka tafi aikin haji ga musulmai inda fi yake ya shiga kunci sun makala sannan sai manzon Allah ya ce masa habbai zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na bar in ji annabi ku kyale ni idan na bar ku me yake nufi wato idan kuka ji ban buɗe baki na yi magana ba to ku kyale ba wai ban sani ba ne ba wai Allah bai sani ba ne a'a duk abin da kuka ji ba a yi magana a kansa ba ku ci gaba da yin abin ku yadda kuka saba Allah ya fi ku sani inda abin ba shi da kyau Allah zai saukar da doka ya hana don haka in dai kun ji na yi shiru ku kyale fa inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim don ko abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku shine yawan tambayoyinsu idan sun yi tambaya aka ba su amsa sannan kuma su saba wa annabin Allah kaga ga yawan tambaya ga yawan saba wa annabawa fa idza amartukum bi amri idan na muku umarni na yi muku umarni da wani al'amari fa khudhu minhu masakwatun sai ku rike shi gurgudan iyawanku wa ma nahaytukum anhu fantahu abinda na hana ku aikatawa ku ku bari take amma abinda na muku umarni ku yi shi gurgudan yadda za ku iya wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim sunan Tirmidhi akwai riwaya ta al-Imam Nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau wajabat ma qumtum biha kamar da yake cewa law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum da na ce eh da aikin hajji ya zama dole a kowace shekara ku ba za ku iya ba a riwaya ta al-Imam an-Nasa'i fa walau wajabat ma qumtum biha inda aikin hajji ya wajaba a kowace shekara ba za ku iya tsaye da ita ba babu wanda zai iya tafiya aikin hajji kowace shekara komi kudin sa komai wadatarsa komai lafiyar shi sannan akwai riwaya ta anas bin malik na wannan labari ya zo a sunan ibn majah lafazin anas bin malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kutiba alaikumul hajju an wajabta muku aikin haji faƙila sai mai tambaya ya ce ya rasulallah alhajju fi kulli amin shin aikin hajji na a kowace shekara ne faƙala sai manzon Allah ya ce lau qultu na'am la wajabat da na ce e da ta wajaba walau wajabat lam taqumu biha inda ko aikin haji ya ba a yi shi kowace shekara ba za ku iya tsaye da shi ba walau lam taqumu biha uzibtum in ba ku iya tsaye da shi ba kuwa sai a muku azaba saboda haka ba dalilin da zai sa ku rika min tambaya idan je kuka ji ni ban yi bayani ba ku kame bakunan ku kun shiru wannan labari ya zo daga bakin sayyidina ali ya zo daga bakin abu huraira ya zo daga bakin anas bin malik hadisin al al-hakim ya inganta shi a littafin sa al-mustadrak kuma in ka duba tafsirin al-imam tabari jami'ul bayan na ita wannan aya zaka ga sababi na biyu na dalilin saukan ita wannan aya yana mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari da biyar akwai labarin ma da aka samu daga abdullahi bin abbas yana cewa wannan bayani na annabi game da aikin haji shine sababin saukan ita wannan aya kaga kenan sai Allah madaukake saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tasalu an ashiya'a kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasukum idan an yi bayanin su gare ku za su bata muku dai. wa in tas'alu anha da za ku yi tambaya game da su hina yunazzal alquran a lokacin da ayar alqur'ani take sauka tubda lakum za a muku bayani lokacin da Allah ya ce ya wajabta aikin haji sai ka ce yaya ake aikin haji sai a muku bayani wallahu gafurun halim Allah mai yawan gafara ne Allah mai tausayi ne kaga an samu dalilai guda biyu waɗanda suke tabbatar da abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya dalili na farko saboda hudubar da manzon Allah ya yi masahabbai ya ba su labarin abubuwan da za su auku kafin tashin kiyama na biyu dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya saboda tambayar da wani yayi lokacin da manzon Allah yake cewa faraballahu alaikumul hajj Allah ya farlanta muku aikin haji sai wani ya tambaya kowace shekara ne shi shine Allah ke cewa a'a kar ku rika tambaya game da abin da in an ba ku amsa amsa za ta bata muku ne domin idan aka ce eh kowace shekara ne amsa ba za ta yi mana daɗi ba kaga kenan an samu dalilai guda biyu kuma kowane dalili din nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai yiwuwa asali abin da ya faru guda ɗaya ne daga cikin tambayoyin da aka yin har dai da wannan wanda ya akan aikin hajji ya zamanto Allah ya saukar da ayan yana magana dai akan waɗannan tambayoyin gaba ɗayan su ba masu kyau bane saboda haka duk wanda littafin tafsiri da ka duba malami yakan ce dalilin wato karantarwan ita wannan aya malamai suna suna ishara da cewa abinda ayan nan take karantar da mu shine tambaya game da al'amari na gaibi ba shi da kyau tambaya game da al'amari na gaibi ba shi da kyau don shine abinda ayan nan take mana ishara da shi misali wannan yana tambaya waye babana kaga magana gaibi ne za a ba shi labarin gaibi ina raƙumi na yake tambayan gaibi ne ko ina babana yake tambayar gaibi ya ce kowace shekara ne gaibi kake tambaya domin Allah bai riga ya hukunta ba ka kyale Allah in ya ga dama zai hukunta abin da ya saboda haka malamai suke cewa tambaya game da al'amura na gaibi haramun ne haramun ne me yasa aka ce haramun saboda karshen ayan Allah kuke ce afallahu anha Allah ya yafi a shi kaga tambayar ba karama bace laifi ne amma dai Allah ya yafe muku saboda me saboda an samu manyan mutane sun shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba wa manzon Allah hakuri to saboda haka Allah ku ya yafe muku wallahu gafurun halim kaga ya nuna cewa abin da suka aikata ba wai makaruhi bane ba wai abu ne wanda za a ce bai kamata kawai ba haramun ne ashe kenan tambaya akwai haramtacciya Allah ya mu gadi akwai haramtacciyar tambaya ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na goma shafin ɗari da hamsin da tara yana cewa qad yakunu ikhfa'u ba'd al-umuri rahmatan li ba'd nas shi Allah yakan boye gaibi ga mutane Allah da yake boye gaibi ya fi mu hikima sau da yawa boye gaibi gare mu alkhairi ne rahama ce gare mu inda mun santa da mun shiga cikin fitina saboda haka sai Allah ya ɓoye ta gare mu kad yakunu min rahmatillah bi ba'dhin nasi khafa'uhu lima fi zuhurihi min ash-shidda alayhi tana yiwuwa idan Allah madaukaki bai bayyana wani hukunci ba kai a tunaninka bari kai tambaya don Allah ya kawo hukuncin rashin zuwan wannan hukunci rahama ce ga wasu mutane ko da kai gare ka zaka iya ko da kai gare ka rahama ce gare ka kamar misali wanda ke tambayar a kowace shekara ne ta yi mazaunin maka ne misali da manzon Allah zai ce eh shi kan aida sauki gare shi to wanda ke zama a Najeriya misali idan an ce aikin haji duk shekara dole ne haka ga mu muna cikin bala'i don haka ibn Taymiyyah yake cewa tana yiwuwa Allah ya koya wani hukunci duk da cewa wani zai iya bisa la'akari da cewa wasu ba za su iya ba saboda haka Allah ba zai shar'anta irin wannan aiki ba la tas'alu an a in tubda lakum tasu'ukum wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal 14 shafi na 159 saboda haka ita tambaya iri biyu ce tambaya ta kasu kashi biyu tambaya kashi na farko ita ce tambayar da aka yi wa musulmi izini ya yi ta wace irin tambaya ne aka yi maka izini ka yi shine su'alul jahili an fara'idud din wanda ke da jahilci yayi tambaya game da farillan addini abinda dama Allah ya riga ya shar'anta an gama misali dole za ka yi alwala kafin kai sallah ita kanta sallah akwai yadda za a yi ta abin ya shafi azumin ka abin da ya shafi aikin haji ya shafi zakka ya shafi aure ya shafi zama da iyali tambayan da ta shafi abin da Allah ya riga ya shar'anta an riga an hukunta wannan tambaya wajibi ne tambaya game da al'amarin addini wajibi ne me yasa aka ce wajibi saboda hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ya za a yi ka nemi ilimi sai ka yi tambaya ya za a yi ka nemi ilimi sai ka yi tambaya wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu uku da da tara goma sha uku. wala yaqa'u al-insanu sukuta an zalika saboda Allah madaukaki ya faɗa mana a aya ta da kuta suratun nahl fasalu ahlaz zikiri, in kuntum la ta'lamun ku yi tambaya idan ba ku sani ba fasalu ahlaz zikiri, ku yi tambaya in ba ku sani ba in kuntum la A nan kuma ba yace la tafalu an ashiya'a amma yayi bayanin ashiya'a din yace me in tubu da lakum tasu'ukum ashe ba kowace tambaya ne Allah ya hana mu yi ba wancan tambaya game da aikin addini dole ne domin idan aka ce fas'alu ahlaz zikiri umarni ne ko idan Allah ya mana umarni yana matsayin wajibi idan ka dawo ta hadisin manzon Allah talabul ilmi fariba umarni annabi yake mana neman ilimi farilla ya ma bayyana mana yace mana farilla ne ga umarnin Allah ga hadisin manzon Allah akwai labarin Jabir wanda yake fassara wannan labarin jabir bin abdullahi al-ansari labarin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4362 tace akwai wata rana kharajna fi sabarin muka fita za mu yi tafiya fa asaba rajulan minna hajarun fa shajjahu fi ra'si muna cikin tafiya sai ga wani dutse kamar ka ce stray bullet kana cikin tafiya kawai harsashi ya taho daga ko ina ne sai Allah ya zo ya buge ka to zamanin suna cikin tafiya sai ga dutse ya taho ta ina ya fito bu sani ba ya samu wannan sahabi a kai sai da ya fasa mar kai ba a san waye yayi jifan ba sun mahtalama wannan dare sai shi mutumin nan da ya samu wannan rauni a kansa ya mafarki mafarkin jima'i mafarkin jima'i mani ya fito masa kaga ba zai sallah ba sai yayi wanka gari da ya waye za a yi sallah sai ya tambayi abokan tafiya fa sala ashabahu fa hal tajiduna li ruhsa fi tayammum shin kuna ganin halin da nake ciki saukin ya kai in yi taimama in yi sallah kar in wanki kan zubar ruwa a kai na dinnan fa kalu suka ce a kada mu shi shige ma addini ma jidu laka ruhsa mu ba ma ganin kana da wani sassauci sai kai amfani da ruwa wa anta taqdiru ala al-ma'i in dai zaka iya amfani da ruwa in dai zaka iya amfani da ruwa to dole sai kai saboda abin da Allah madaukaki ya faɗa kenan wa lam tajidu ma'an in ba ku samu ruwa ba wa anta taqdiru ala al-ma'i kai ko kana da ruwan kana da ruwan abinda ba su sani ba shine ko da kana da ruwa idan amfani da ruwan zai sa ka cutu shin zaka iya barin wannan wanka ka koma ga taimama ko san wannan ba su dai kawai sun san abin da aya ta nuna shine idan dai har kana da ruwa to sai kayi wanka ba magana taimama saboda haka su ba sa gani yana da sauki sala sai yayi wankan in ji jabir yana wankan nan fa mata sai ya mutu falamma qadimna ala nabi lokacin da muka iso ga annabi ukhbira bi zalika sai aka bashi labari ya rasulullah ga abin da ya faru a tafiyar mu dinnan kaji kaji mutumin nan ya mana tambaya amma mu mu bashi amsa cewa yayi amfani da ruwa kawai ba maganar uzuri gare shi yayi amfani da ruwan kuma ya zama dalilin ajalinsa shine sai manzon Allah yake cewa qataluhu qatalahumullah sun kashe shi kaji manzon Allah yake cewa sun kashe shi ashe fatawar malami tana iya zama dalilin kisa sun kashe shi fatawa suka bashi sai ya mutu sai manzo Allah yake sun kashe shi ashe da zaka da fatawa a dalilin fatawar ka wani ya mutu kai ka kashe shi Shi ne annabi yake cewa ala sa'alu islam ya'lamu me ya hana su yi tambaya tun da ba su sani ba fa inna ma shifa'ul iyyi su'alu ai maganin jahilci shine tambaya shifa'ul iyyi as-su'al maganin jahilci shine tambaya sannan sai manzon Allah yake cewa inna makana yakfihi an yatayammam ai abin da yake wadatar masa abin da yake isar masa kawai shine ya tun da yana cikin larura yana cikin yanayin da lallai in yayi amfani da ruwa zai cutu to ya zama larura sai ya koma ga taimama kaga an samu lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma shifa'ul iyyi as-su'al maganin jahilci shine tambaya shi yasa ake cewa tambaya rabin ilimi rabin ilimi yana cikin tambaya ɗaya rabin sai ka buɗe littafi domin ko da ka buɗe littafi akwai abin da za ka yi karo da shi sai ka yi tambaya saboda haka ilimi Allah ya raba shi kashi biyu ne ɗaya ƙoƙarin ka ɗaya kuma tambaya ne manzo Allah yake cewa me ya hana su yi tambaya ashe ga tambaya game da al'amarin addini dole ne saboda haka kashi na farko na tambaya shine tambayar da ta shafi addini wannan dole ne kada cewa su'alul jahili an fara'idid din wanda bai sani ba yayi tambaya game da farillan addini to kashi na biyu shine tambayar da aka hana tambayar da aka hana tana nan nau'uka da yawa na ɗaya nau'in ta ya riga ya wuce shine wanda ake yin ta lokacin Allah yana saukar da manzanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana saukar da wahayi shi ne ake kira zamanin nubuwa an yus'ala an shay'in lam yujibuhu Allahu alaihi wala ala ghairi kamar misali tambayar da wannan mutum yi ga annabi lokacin da manzon Allah yake cewa a hadisin Abu Huraira sayyidina Ali da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya farlanta muku aikin haji ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin haji ku je aikin haji فقام rajulun sai wani mutum ya mike a رسول amin ya rasulullah shin a kowace shekara ne fa sakata manzo hatta qala salatan sai da ya faɗa sau uku ka san lokacin annabi yana da rai lokacin ake shar'anta ibada yanzu ai an riga an gama ko an riga an gama an rufe addinin Allah amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai lokacin ake shar'anta addini lokacin ake kawo sabbin dokoki saboda haka a lokacin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh to a dalilin wannan tambaya za a shar'anta wannan abin shi yasa yake ce musu law qultu na'am la wajabat da na ce eh a kowace shekara ne to wallahi da aikin hajji ya zama dole a yi a kowace shekara yace wala masafatun kuma da ba za ku iya ba saboda haka tambaya a zamanin annabci tambaya a zamanin annabci wato a lokacin da manzon Allah ake saukar masa da wahayi yin tambaya ga annabi akan abin da Allah bai shar'anta shi ba haramun ne saboda ta yiwu tambayan nan da zaka yi a dalilin sa Allah ya shar'anta abin saboda ka sahabbai shiru suke doka ce a kansu ba su da iko su yi tambaya kan wani abu illa sai wanda Allah ya shar'anta saboda Allah shi yake ganin dama ya shar'anta ibadarsa ga mutane ba wai zaɓin mutane ba ne ba wa kai ne ka ce a mana hukunci akan kaza ba a tsara mana doka akan kaza ba Allah shi yake ganin dama ya hukunta abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama saboda haka Allah madaukaki lokacin ya saukar da aya walillahi ala nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya aiko sako ga mutane an farlanta muku aikin haji amma hajin nan ga wanda ke da ikon zuwa gare shi wanda ya samu hanya wanda ya samu hanya kaga Allah ya shar'anta aikin haji saboda haka a lokacin ana saukar da wahayi ga annabi babu kyau kai tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ba a riga an shar'anta shi ba to saboda haka sai Allah madaukake ya ce qad sa'alaha qaum qad sa'ala qaumun من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها kafin من ku كافنكو كافن Allah ke magana da لصحبان النبي wato ana magana ne da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa kafin zuwanku akwai wasu mutane waɗanda suka yi irin waɗannan tambayoyin suna irin waɗannan tambayoyin Allah ka mana hukunci kaza Allah ka mana hukunci kaza Allah ka mana hukunci kaza maimakon su kyale Allah ya musu hukuncin da ya ga dama su suke nema a tsara mana kaza a tsara mana kaza sai aka yi ta tsarawa me ya faru sun ma asbahu biha kafiri aka waye gari sun kafirce ma dokokin da suka yi dalilin saukansu su suka nema a dalilin tambayar su aka saukar sannan kuma sun kasa tsaidawa saboda haka wanda ya kasa tsaida umarnin Allah ƙarshen ta ya kafurta shine Allah yake kwaban sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce musu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tusukum wa in tas'alu anha hina yunazzal alquran tubda lakum ah, afa Allahu anha Allah ya yafe muku amma kar ku yi domin wannan salon tambayan ba salon tambaya ne na mutanen kirki ba don haka haramun ne a zamanin annabi Muhammad wani ya yi tambaya a dalilin tambayarsa a shar'anta wata dokan da da can babu ita wanda shine nau'in tambaya mara kyau na farko wanda a zamanin annabi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tambaya a kan wani abu Allah ya saukar da doka a kan wannan abin to ba ƙaramin laifi ba ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin amir bin sa'ad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana sahihu muslim inna a'zama al-muslimina fil muslimina jurman wanda yafi girman laifi a cikin musulmai man sa'ala an shay'in lam yuharram 'ala al fa hurrima alaihim min ajli mas'alati wanda yafi girman laifi a cikin musulmai shine mutumin da yayi tambaya game da wani abu wannan abin ba a haramta shi ba da can ba a haramta ba amma saboda tambayarsa sai aka haramta to wannan mutumin ba gwani bane wajen Allah ya fi kowa girman laifi a wajen Allah babban laifi ne ka zama sababi na zuwan wata sabuwar doka ba gwaninta bane to tambaya na biyu wanda ba ta da kyau ita ce tambayar ta'annuci wanda yana cikin nau'ukan tambayoyin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayan ta'annuci me ake nufi da ta'annuci tambayar izgilanci duk tambayar addini da ya shafi izgilanci haramun ne ga musulmi haramun ne ga musulmi saboda yana daga cikin nau'in tambayan da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan majalisi kamar yadda hadisi suka ba da labari a kai misali al-imam al-bagawi a littafin sa sharh sunna yayi magana yana cewa almasa almasailu ala wajhaini tambaya tana zuwa fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko maka na ala ta'lim tambayar da mutum zai yi saboda ya samu ilimi lima yuhtaju ilaihi min amri din ilimin da ake bukatar sa wanda ya shafi al'amarin addinin sa fa wannan tambaya halal ne kai ba ma halal ba bal ma'amurin bihi an yi umarni mutum ya yi irin wannan tambaya saboda haka tambaya kan al'amura na addini wajibi ne saboda Allah ku ya ce fas'alu ahla zikiri, in kuntum la ta'lamun wa ala zalika tatanazzalu as'ilatu sahaba saboda ka duk inda ka ji alqur'ani ana cewa yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka zaka taras akan dokokin da tuntuni Allah ya riga ya shar'anta ne sahabbai suna wa annabi tambaya akan abin da Allah ya riga ya shar'anta shi sai na biyu ma kana ala wajhi ta'annum duk tambayar da za ta zo da fuskar izgilanci wata kallo da ƙoƙarin neman sanin kwakwaf shi ne ake nufi kallo, wannan haramun ne wa huwa muradu fi hadha hadis saboda haka musulmi yayi tambaya akan abin da wato Allah madaukaki bai bayanin sa ba al'amari na gaibi wannan tambayan haramun ne shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya har manzon Allah ya bar duniya babu wani sahabi da ya taɓa tambayan manzon Allah ya rasulallah me sunan bishiyan nan me sunan bishiyan nan da aka ce tana cikin wutar jahannama tambayan kwakwaf akan al'amari na gari. ko kuwa a ya rasulallah me sunan baban fir'auna baban fir'auna ba a riga an gaya muku fir'auna da ya zamani ya tafi ba amma kai tambayan ka waye baban fir'auna waye kakansa wani kabila ne a ina ya mutu ina danginsa suke a yanzu wanda ne ake nufi da attakallu ka dora wa kanka tambayar da babu dalilinta duk abin da Allah ya yi shiru idan Allah ya faɗi magana a cikin alkur'ani sai ya yi shiru duk abin da Allah bai yi magana a kansa ba shi da fa'ida idan aka gaya maka cewa Allah ya hallaka fir'auna fa'idar kenan an samu wani kangarere ta kadari kuma Allah ya gama da shi shi ne kadai abin da Allah yake so ka sani ba wai matar fir'auna dan fir'auna gidan fir'auna kakansa jikokinsa wannan Allah bai gaya maka ba saboda ba fa'ida babu fa'ida amma abin da ke da fa'ida shi ne Allah ya gaya maka shi yasa Allah subhanahu wataala duk sa'ilin da ya bada labari cikin alqur'ani in ka lura zaka ga akwai hikima cikin labarin Allah akwai ilimi a cikin labarin Allah kuma inda Allah ya tsaya nan ne sahabbai suke tsayawa sahabbai ba sa tambayan kwakwaf ga manzon Allah inda Allah ya faɗa shi na sam'ar wa haka na ibn al-arabi yake bayani yana cewa kana nahayu an su'ali fil ahad nabawi na'am zamanin annabi ake cewa kada ku yi tambayan da a dalilin tambayar ku ya ma yashqu alaihim za a saukar da hukuncin da zai kuntata mu fa amma ba'du bayan wucewar zamanin sahabbai wancan tambaya na farko wanda aka haramta babu shi a yanzu Fakat umina zalika yanzu mutane sun kubuta lakin aksaran naqli an salafi bi karahati eh, kalam fil masail allati lam taqa ibn al-arabi yace duk da cewa zamanin annabi ya riga ya wuce an riga an hada an hada alqur'ani an gama hada shari'ar musulunci amma ire-iren waɗannan tambayoyin har yanzu malamai suna cewa ba kyau shi da ake nufi da tambaya a kan ta'annuti tambaya a sabili ta'annuti tambaya ta hanyar izgilanci malamai suna kiran irin waɗannan tambayoyi da suna al'ugulutsati in kana duba tafai akwai abin da ake ce ma al'ugulutsat shi shine tambayar gwajin ilimi ga malami a yau malami tambayar gwajin ilimi ba dan a karu ba ana tambayar sa ne ko dan a kure shi ko dan a gane zurfin ilimin sa ka san akwai wanda shi karatun sa iya kokarin shi shine ya samo bakin ilimi ta ajarin ku babu malami to inda malami je ka tambaye su me tambaya ka za a baka amsa to da shine al-ugulutat malaman sunna sun ce duk mai neman irin wannan ilimi babu shakka ya ba tafarkin sahabban manzon Allah ka duba fathul bari mujalla na goma sha uku shafin ɗari biyu da saba'in da bakwai kitabul itisam bil kitabi wa sunna don haka wani wata tambaya wacce take da siffa na Allah ya hana me dalili saboda in ka karanta rayuwar annabi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da mutanen makka ka an masa ire-iren waɗannan tambayoyi kuma Allah ya hana daga cikin misalai akwai labarin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce qalat quraishul lin nabi wata rana quraishawa suka zo suka ce ma annabi ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa zahaban ka roki Allah ka ya mayar mana da dutsen safa ka san dama duwatsu biyu ne dutsen safa da dutsen marwa dutsen safa a mayar mana shi ya zama zinare ne zalla fa in asbaha lana zahaban idan aka wayi gari kamar misali a daren yau Allah ya yi aikinsa ya mayar da dutsen safa ya koma zinari gobe da safe ita ba ana ka duk garin nan zamu je ka wannan wani irin tambaya ne izgilanci ne izgilanci ne tambaya ce ga manzon Allah na neman kure shi na neman kure shi saboda a nuna cewa ai shi ba annabin gaskiya bane in kuwa annabi ne to yayi kaza yayi kaza kaga ana kokarin kure annabin Allah so duk tambayar da za ta zama na kure ilimin malami haram ne wanda a dalilin haka mala'ika jibrilu take sauko ga annabi Muhammad yana zuwa yace masa inna rabbaka yaqra'u alayka salam Allah yana karanta maka sallama ya kai manzon Allah in ji mala'ika jibrilu inna rabbaka yaqra'u karau salam wa kuma Allah yana cewa albishirinka in shi'ita asbaha lahu musafa zahaban in kaga dama gobe da safe dutsen safa nan gaba ɗaya Allah zai mai da shi ya zama zinari amma ga sharadi faman kafara ba'du minhum azabtuhu azaba la u'azibuhu ahadan min al'alamin duk wanda ya kafurce kuwa idan aka wayi gari da safe dutsen safa ya zama zinari sai aka samu wani a garin makka ya kafurce to zan mar azaban da ban taɓa yi ma wani ba cikin talibai eh, ka gaya musu wannan inda suna bukata za a yi amma fa ga sharadi wa in shi'ita idan kuwa muhammadu kaga dama tunda yan uwanka ne sun riga sun yi taɓargaza domin duk wanda ya faɗi irin wannan tambaya ga annabin Allah ya riga ya yi laifi izjiri gaban manzon Allah laifi ne babba zunubi ne mai girma shine Allah yake cewa tun da yan uwanka ne to ga wani taimako da zan musu in shi ita fatahtu lahum baba tawbati war rahma in ga dama zan bude musu wata kofa ta rahama ta zan bude kofar tuba gare su har tashin kiyama wanne ka zaba sai manzon Allah ya ce ya rabbi baba tawbati war rahma ya Allah ni dai na zaɓi kada a mayar da dutsen safa ya zama dinari don babu wani tasiri ba zai hana kafircewa mai kafircewa ba ba zai hana ba saboda haka ni ka buɗe ƙofar tuba da ta rahama ɗin nan wannan ita ce zaɓi na ya Allah wannan labari yana cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da ɗari uku da tamanin da takwas da kuma sahihu targhib hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da biyu shine fa sai Allah ya saukar da ayoyin nan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun babu abin da ya hana mu mu aiko ayoyi mu aiko mu'jizozi me yasa Allah bai ba wa annabi mu'jizozi irin na mutanen da ba yace ai abin da yasa saboda su mutanen farko da aka ba su mu'jizan su ma sun karyata. sun karyata in kana karanta tarihi yadda ya zo cikin alkur'ani wurare da yawa ana baka labarin annabawa magabata wani annabi ne ba a karyata shi ba wani annabi ne zai zo da mu'jiza ba a karyata shi ba annabi Musa ya zo da sandarsa an karyata shi eh, annabi eh, Salihu yana cewa wa ataina samudan naqata samudawa mun ba su taguwa mubsiratan qarara Allah ya ba su mu'jiza a fili mai ban mamaki amma duk da haka fa zalamu bi da suka yi zalunci gare shi wa ma nursilu bil ayati illa takwifa ba ma aiko ayoyi ba ma turo mu'jizozi ga annabawa face dan su zama dalilin tsoratarwa ga mutane idan mutane ba za su ji tsoro ba fa to ba amfani saboda haka yasa in ka duba tafsirin ibnu kasir ibnu kasir yake cewa zahirul ayati zahiri game da ayan da muke magana akai na tambaya annahyu anis su'ali anil ashiya'i allati idza alima biha ash-shakhsu sa'atu fal aula al-i'rabu anha wa tarkuha tambayar da amsar ta ba za ta baka ba za ta maka daɗi ba bai kamata ma ka yi ta ba bai kamata ka yi ta ba wanda ke cewa ya rasulullahi ina babana yake ko babansa ya mutu kafiri kaga yana wuta za a ji tsoron gaya maka amsa ne amma kuma amsar ba za ta bata ba za ta maka daɗi ba za ta bata ma rai saboda haka duk wata tambaya da ta zama na izgilanci wanda ne kashi da biyu tambayar izgilanci ga malami haramun ne ko da wannan tambaya ta shafi addini ko da tambayar ta shafi addini me yasa aka faɗa haka ai shawa da suka zo ga annabi Muhammad ya Muhammadu mayar da dutsen safa ya zama zinari shin hakan ya gagari Allah ne shi kaga kenan abin da suka tambaya bai gagari Allah ba amma tambayar su sun yi ta ne don izgilanci bai gagari Allah ba shi sa Allah ya turo mala'ika Jibrilu ka zo ka gaya wa manzo ka bashi zaɓi saboda bai gagari shi ba amma tambayar an yi ta ne da nufin izgilanci don haka mutum idan ya yi wa malami tambaya ko da tambayar akan addini amma idan ya yi ta a fuskar izgilanci wallahi yana da laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu ah, na uku shine abin da duk ya shafi al'amarin gaibi duk wata tambayan da za ta shafi gaibi ba ta da kyau duk wata tambaya da ta shafi gaibi haramun ne wannan shine abin da hadisan nan suka mana bayani akai labarin da muka karanta suna mana ishara da haka misali kamar ibn rajab al-hanbali a littafin sa jami'ul ulumi wal hikam a mujallal nabi shafi 172 yana cewa mimma yadkhulu da an at-ta'ammuq wal bahth anhu umurul ghaibi al-khabariyya duk wani labarin gaibi da aka baka sam'an wa ta'atan babu kyau kai tambaya akan sa ba kyau allati umira bil imani biha wa lam yubayyan wa lam yubayyin Allah ya mana umarni mu gaskanta waɗannan labarai Allah bai mana bayani yadda abubuwan suke ba saboda haka ba daidai bane mu yi tambaya akai sai dai mu yi shiru mu shiru idan aka ce wane ya mutu makomarsa in ma wuta in ma aljanna to karka yadda ka shiga ba ka da ikon shiga tsakani ba ka da ikon yanke hukunci a ah, su wane an daɗe a aljanna ya aka ka sani abin da ya faru kenan kamar da labari ya zo a cikin sunan Tirmidhi hadisin Anas bin Malik yace tuwfiya rajulun min sahaba wani mutum daga cikin sahabbai ya rasu fa rajulun sai wani mutum yace abshir bil janna kai ka da aljanna sahabin manzo ya mutu ai shi aljanna kawai direct manzo Allah yace awala tadri ya akai ka sani ya aka yi san wane yana aljanna saboda in aka kawo maganar mutuwa gaibi ne shiga cikin lamarin gaibi haramun wala Allah ta kallama fi ma ya alihi manzo Allah yake cewa tayiwu ya taba shiga abin da bai shafe shi ba ya taba shiga ya taba yin magana akan abin da bai shafe shi ba au bakila bima la yunkisuhu eh, ko kuwa ya taba rowar abin da dan yayi kyautansa ba zai ragu ba shine yake kira wa yamna'un al-ma'un duk rowan da zaka yi na kayan aiki haramun ne ruwan kayan aiki haramun ne shine ake kira alma'un gugan ruwa gugan da za a ɗebi ruwa da ita dan ka bani na ɗiba gugan raguwa za ta yi a kaga gugan ba za ta ragu ba tana na yanda take ko kamar kana da diga in ce ba ni aro digan nan don na yi amfani da shi ba karewa zai yi ba ko kuwa cebur abinda za a ce wani taimaka min da shi ko ba raguwa zai yi ba to idan kai rowansa a wajen manzon Allah ba karamin laifi bane shi sa annabi ke cewa au bakhila bima la yunqisuhu ya taɓa rowan abin da ba zai rage shi ba hadisin yana su sahiha hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da uku wa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake tambaya game da ka'ab ina ka'ab bin malik yake sai aka ce masa ai bai da lafiya to kare da yamshi hatta atahu manzon Allah ya fita yana tafiya har da je gidan ka'ab yana zuwa ya ce masa abshir ya ka'ab albishirinka ya ka'ab saboda manzon Allah yakan yi haka sai kan gaya wa mara lafiya albishirinka albishirinka dai ya kwantar mada hankali qalat ummu sai uwar tana gefe sai ta ce hani allakal janna ya ka'abu kai kam ai ka ji dadi aljanna kawai zaka wuce ka'abu ka'ab din fa bai riga ya mutu ba uwar take faɗan haka sai manzo Allah ya ce man hazil muta'alliya ala Allah wace ce kuma take shan gaban Allah haka manzo Allah yake tambaya wace mata ce mai karfin hali da take shan gaban Allah har take cewa ah, hali Allah ka kai kam ka ji daɗi dan ku aljanna zaka tafi sai ka abu ya ce hiya ummi ya rasulullah uwa ta ce sai manzo Allah ya ce wa ma yudriki ya umma ka'ab to ke uwar ka'ab ya aka yi kika san cewa ka'ab in ya mutu aljanna za shi manzo Allah yake tambayanka la'alla ka'aban qala ma la ya'anihi aw mana'a ma la ta haihu ka'ab ya taba yin shishigi ya faɗi magana da bata shafe shi ba ko kuwa ka'ab ya taba rowan abinda ba zai rage shi ba don ya bada ba zai rage shi ba don ya yi kyauta game da wannan abin idan ya rowansa akwai tambaya kan shi a ranar tashin kiyama wannan labari ya zo ta fuskoki da yawa in ka duba sunan tirmidhi akwai hadisin al-imam abu ya'la hadisin anas bin malik inda yake bada labarin ka'ab bin malik wata riwayar yana cewa istushhida min rajulin yawma uhud ranar uhud ne wani mutum ya mutuwar shahada inji anas fawji da ala batnihi sakhra marbuta min al-ju'i da aka zo daukan gawan ana daga mayafinsa sai aka ga ashe cikinsa dutse ne ya daure a cikinsa saboda ya danyi nauyi lokacin da ake yaki dan yunwa ta gama da shi saboda tsananin yunwa ba zai iya tafiya ba bare har ya yi fada sai ya ɗauko dutse ya sa a cikinsa ya ɗauko igiya ya ɗaure dan ya yi nauyi aka yi ta faɗan da yunwa har dai aka kashe shi sai ga gawar an same ta ga dutse a ɗaure a cikinsa fa masa haƙƙun turab an waje. saboda haka uwarsa ta zo jikin gawar sai tana kaɗe ƙura daga fuskarsa tana cewa hani allaka ya bunayyar janna ya kai dana kai madalla kai sa an shiga aljanna kaga fa yakin uhudu aka yi bayan yakin uhudu aka yi yayi shahada amma saboda wannan zangabo shishigi ya aka yi kika san ya tafi aljanna shine manzo Allah yake cewa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la Alihi wa yamna'u ma la yadurru ya aka yi kika san cewa wannan ya tafi aljanna idan ya zama wanda ya yi shahadar yakin uhudu ba za a ce kai tsaye yana aljanna ba waye zai mutu kai tsaye yi hukunci da cewa wannan mutum yana gidan aljanna a yanzu sai dai wanda ya samu yardan Allah kamar misali su sahabbai ya tabbata cewa sun samu shaidar Allah sun samu shaidar Allah kamar waɗanda suka yi shahada yakin Uhudu sun samu shaidar Annabi sallallahu alaihi wasallam matukar babu shaida na hadisi hujja ingantacciya magana akan makomar wani shiga ilimin gaibi ne haramun ne haramun ne saboda haka babu kyau in ka duba littafin mirkatul mafatih al-imam ali bin sultan muhammad al-qari yana cewa al-ma'ana bi ayyi shay'in alimta zalika aw kayfa daraita ma lam yadri ghayruka fala allahu takallama fi ma la ya'nihi aw fi ma yadurruhu wa la yanfa'uhu aw bakhila bima la yunkisu taya akai kasancewa wane ya samu aljanna taya akai kai ka samu ilimin da wani bai samu ba saboda haka abin da yake gwada cewa abin da duk ya shafi ilimin gaibi babu kyau mutum ya tambaya a kai. kuma har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da misalai yana cewa la yazalu nasu yas'aluna hatta yuqala hadha khalqullah wa man khalaqa Allah mutane ba za su gushe ba suna tambaya nan gaba saboda yawan tambaya sai an samu wanda zai tambaya shin waye halicci Allah saboda yawan tambaya kaga annabi yana gwada musu cewa ba kowace tambaya take da kyau ba akwai tambaya mara kyau tambayan da ya shafi gaibi tambayan da ta shafi gaibi haramun ne la yazalu an-nasu yas'aluna hatta yuqal hadha khalqu faman khalaqa Allah mutane ba za su gushe ba tambaya kawai suke har sai an kai gaban da wani zai ce to ga halittun eh, eh, na duka Allah ya yi su to shi kuma Allah wa ya halicce shi tana yiwuwa ka ɗauka ai zamanin bai zo ba zamanin ya riga ya zo zamanin ya zo za ka ga mutane wani lokaci in kana sauraron gidajen rediyo wani program ɗin da zai zai kirkiro program ne ya ce to ga tattaunawa da za mu yi a yau shine akan wayayi Allah a FM shi ke sai a fara tattaunawa ko saboda tambayar da sukan yi ma'aikatan da dama wasu ba musulmai ba ne saboda haka sukan kirkiro abin tattaunawa ba ruwansu da illar da zai haifar na taba jin wani yana magana akan shin auren mace mace ya zama shekarunta su fi yawa akan namiji alkhairi ne ko ba alheri bane wani shi kin ka ke bai san ya taɓo manzon Allah ba Allah ya sa mun gane saboda an ce manzon Allah ya auri Khadija a cikin wasu ruwayoyi ana cewa Khadija shekarunta ya fi nashi akwai labarai da dama na hadisi eh, na tarihi wanda suke tabbatar da wannan na'am in ma kana ganin akwai shakka masu yawan magabata sun tafi akan wannan fahimtar cewa Khadija tana da shekaru 40 lokacin da ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka akwai labarai waɗanda suke gwada cewa ba ta kai hakan ba amma dai magabata da dama sun tafi akan wannan fahimta kuma da yawa littafan tarihi a yau ana danganta manzon Allah da wannan kuma ko da ita khadija bata girma annabi ba sallallahu alaihi wasallam tana kusan sa'a ne da shi haka nan matarsa sauda matarsa sauda ita ma tana kamar sa'a ce da manzon Allah wato tazarar tasu babu yawa idan ka fidda topic saboda tattaunawa sai ka kawo irin wannan babu shakka za a taba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane a yau ka samu wanda zai fito da irin wannan yana so a tattauna wa ya halicci Allah saboda kafirci faman waje da min zalika shay'an manzon Allah ya ce idan an kai ga wannan gaba fal ya kunto mutum ya ce amantu billahi na yi imani da Allah ya kama bakin sa ya shiru saboda ba gwanin ta bane la yazalu an-nas yas'alunakum anil ilmi mutane ba za su gushe ba suna muku tambaya game da ilimi hatta ya kuru har sai an kai ga suna cewa hazallahu khalaqana shi Allah nan shi ya halicce mu faman khalaqa Allah to shi kuma Allah waye shi wata riwaya yana cewa la yas'alannakum an-nasu an kulli shay'in mutane za su yi ta muku tambaya game da komai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah Allah ya sanar da shi halin mutane a ƙarshen zamani yace mutane za su yi muku tambaya an kulli shay'in komai hatta ya kudu har sai an kai ga suna cewa Allahu khalaqa kulli shay'in faman khalaqahu Allahn da ya halicci komai shi kuma yi shi in ka ce ba kyau sai ce ai suna da yancin yin tambaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihul bukhari ya'ti nasu ya'ti shaytanu ahadukum uh, kaga inda yake nuna maka duk mai wannan abin shaytani ba mutumin kware ba shi yasa manzon Allah ya kira shi da kalma ta ash-shaytan ya'ti shaytanu ahadukum duk wanda zai yi tambayan da za ta taba tauhidi wannan shaytani ne man خلق haza man خلق kaza حتى يقول man خلق rabbaka wa ya halicci mahalicinka fa idza balagahu falyasta'iz manzon Allah yake duk sa'ilin da aka kawo ga irin wannan gaba to ka dakata karka yadda a ci gaba da irin magana da kai akan abin da zai taba akida Allah ya tsare wannan shine abin da malamai ke cewa duk tambayar da ta shafi gaibi in tambaya ta shafi gaibi haramun ne musulmi ya yi ta haramun ne musulmi ya yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan kwanciyar kabari tambaya akan yaya kwanciyar kabari take wannan gaibi ne tambaya akan ta haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da wuta da aljanna da sirati da sauransu tambaya akan abin da zai auku wannan lokaci tambaya na filla filla in ba dai bayaninsa ne ya zo daga hadisi ko aya ba haramun ne والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما سو ilimi masu hankali abin da ya shafi aƙida cewa suke mun yarda daga Allah ne da wanda muka samu ilimi da wanda ma bamu samu ilimi gamsashe akan shi ba ka duba littafin al-Imam Shatibi al-Itisam mujallad bi shafin yayi magana akan abin da ya shafi tambaya ya tambaya da ta shafi siffofin Allah tambayar da ta shafi zakin Allah wannan duk haramun ne an ce Allah yana da fuska ya fuska take haramun ne Allah yana da hannu ya hannun yake haramun ne Allah ka tsare mu na'am sai kuma Allah madaukaki ya barrantar da kansa daga wasu al'adu na jahiliya me yace a gaba ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون ma ja'ala Allahu min bahiratin Allah wannan kalma ta ja'ala ta zo da fassara kamar guda tara cikin littafin tafsiri ma ja'ala bi ma'ana ma shara'a ma wada'a ma anzala ma amara ma sanna ma hakama ma aujaba ma faraba malaman tafsiri duk sun fassara wannan kalma ta ja'ala amma karkasa ta a matsayin khalaqa wanda shine haramun wato Allah maɗaukaki, idan aka ce ma ja'alallahu ma ja'alallahu ma ja'alallahu min bahiratin Allah bai shar'anta wata dabban bahira ba wala sa'iba ko wata dabban sa'iba wala wasila ko wata dabbar wasila wala hamil ko dabba ta hami walakin alladhina kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala Allahi kadhiba sune suke ƙirƙiro ƙarya suna jingina ta ga Allah wa aktsaruhum la ya'qiluna kuma mafi yawansu su ba su da hankali wato wannan al'ada ce ta mutanen da al'ada ce ta kafiran makka kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da al'adu suna da bidiyoyi da suke suna da camfi wannan aya tana cikin hujjoji da take nuna maka camfi ba shi da kyau camfi ba shi da kyau in ka duba tafsir al-muharrar al-wajiz na ibnu atiya al-kashaf al-imam az-zamakhshari mahalim at tafsir al-imam bagawi mafatih al-ghaibi tafsir al-imam ar-razi الجامع لأحكام القرآن تفسير الإمام القرطبي تفسير القرآن العظيم لابن كثير محاسن التأويل تفسير الإمام القاسمي ما لم يسن يمغن cewa waɗannan dabbobi ne guda hudu a zamanin jahiliya bahira sa'iba wasila da hami dabbobi ne guda hudu yana daga al'adun mutanen jahiliya idan aka ce ma ja'alallahu min bahira ma ja'alallahu min bahira Allah bai haramta Allah bai haramta dabbar bahira ba wala sa'iba wala wasila wala hami waɗannan littafan tafsirai duk in ka duba za ka gani me ake nufi da ma ja'alallahu ma harrama Allah ko ma shara'a Allah Allah bai shar'anta ba ko la wa ba Allah Allah bai aje wani hukunci akai ba ma anzala Allah Allah bai saukar da hukunci akan wasu dabbobi guda hudu ba la amara Allah bai yi umarni akan waɗannan dabbobi hudun ba ma sanna Allah bai sunnanta wani hukunci akan waɗannan dabbobin ba wala hakama Allah bai hukunci ba wala aujaba Allah bai wajabta komi ba saboda haka Allah ya barrantar da kansa sai ya ce me walakin alladhina kafaru sai dai kafirai waɗanda suka kafirce yaftaruna ala allahi alkadhiba su suke kirkiro ƙarya suna jingina ta ga Allah wato kenan haramun ne mutum yi canfi dan canfi jingina abu ne ga Allah haramun ne mecece dabar bahira kowane malami yana fassara abinda ake nufi da dabban bahira da cewa wato taguwa ce da aka tsaga kunnanta in ka duba bayanin al-Imam Zamakhshari littafin Asasul Balaga shafi na goma sha biyar ko Tajul Arus littafin Ibn eh, al-Imam Zubaidi mujallal shi shafi na 25 raqumi ne raqumi shi ake nufi da annaka mace raqumi taguwa ya zama larabawa sukan tsaga kunnanta ita ce ake kira albahira me yasa ake tsaga kunnanta dalilai kamar guda biyu misali na ɗaya. abu ubaida da imamu zajja sun yi magana akan cewa dalilin bi annaha annaqatu idza antajat khamsata abtunin fi akhiriha zakar a samu taguwa mace raƙumi ta dinga haihuwa har dai ta haihu sau biyar mata take haihuwa a ƙarshe sai ta haifi namiji to sai a yi camfin wannan raƙumin kaga camfi ne camfi ne saboda babu hukuncin Allah a kai saboda wannan taguwar ta dinga haihuwan ‘ya'ya mata sai da ta haihu aka samu ciki biyar na'am ta yi ciki sau biyar tana haihuwan ‘ya'ya mata na shida sai aka samu ta haifi namiji to wannan ragumi sai a canfe don haka shakku usna sai su yanka sai su tsaga kunnan raƙumin. wa khallu sabilaha za a rabu da wannan rakumi la turkabu wala tuhlabu wala tusbahu wala tutrabu an na'in wala mar'an ita wannan ita wannan taguwa haka za ta rika yawo a gari da daji babu mai hawanta ba a tatsan madaranta ba a yanka ta ba a koranta in an ganta a ruwan ruwa ko an ganta za ta yi barna za ta zo cin wani abu babu mai hana ta wa hal ma'a hal mut'ib lam yarkab hada a ce kana cikin tafiya a daji kana cikin tafiya a daji ba ka da abin hawa kaga wannan raƙumin ba za ka hau ba kyale ta za ka yi tafiyar ta saboda al'ada wannan ita ce fasara na farko kaga sun tsaga kunnanta an haramta amfani da ita ita ce ake kira albahira akwai riwaya daga Abdullah bin Abbas wanda ke fasara haka sannan na biyu shine bayanin al-Imam Qatada yana cewa yunzaru ila al-khamisi ta dinga haihuwa ko me take haihuwa raƙumin ana dai la'akari ne da cikinta na biyar haihuwa na biyar fa idan kana zakaran idan abin da ta haifa namiji ne zabahu zabahu za su yanka wannan abin wa akalahu rijal wanda sa maza da mata za su ci wannan dan da ta haifa wa in kana unsa shaqqa uznaha idan kuwa mace ce aka haifa haihuwa na biyar sai a tsaga kunnan wannan wato rakumin da aka haifa din ita ce ake kira bahira wannan in ka duba majazul qur'an littafin abu ubaida mujallal na farko shafin 177 tahzibul lugha littafin al-imam al-azhari mujallal na biyar shafin 37 lisanul arab littafin ibnu manzur mujallal na farko shafin 216 hatta jami'ul bayan tafsirin al-imam tabari زاد المصير ابن الجوزي النهاية في قريب الحديث والأثر فمجلد نفر كوشاف من وغيرها للتفيد داما littafai da dama na magabata suna cewa wannan ita ce dabbar da ake kira albahira idan ka tambaye su ce maka Allah ne ya hana cin wannan dabba alhali kuma su shi sa Allah yake walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkaziba yaftaruna ala allahi alkaziba suna ƙarya ga Allah to wace dabba ce ake kiranta sa'iba kana ar-rajulu fil jahiliya idza qadima min safarin ba'idin kai ne kai wata doguwar tafiya misali an yi sa'a ka samu wani raƙumi mai lafiya ya ɗauke ka tun daga Legas sai kai ka sakwato kaga ya tafiya mai nisa to wai kai burge wanda ya maka sai ka sake wannan raƙumi a daji shikenan raƙumi ya zama sa'i ba. shi wannan raƙumi kar kowa ya taɓa shi ya biya ka kawai ya zauna haka har abada wannan al'ada ce ta larabawa idza qadima min safarin ba'idin aw bari'a min illatin ko ka warke daga wata cuta da kake da ita aw najjathu dabbatun min mashaqqa aw harbin ko aka tafi wani yaki sai ka tafi da doki dokin nan Allah ya taimake ka a dalilinsa ka tsira saboda an bi ka ana kokari kama za a kama ka yadda ka tsalle ya tsallake wani lambatu sai ce wannan doki ya burge shi ma sai ka ce to wannan doki ya zama sa'ib yace qala kati sa'iba me ake nufi da sa'iba tusayyab fala yuntafa'u fi zahriha saboda haka daga lokacin da kace wannan taguwar sa'iba ce ka sake ta an haramta hawa bayanta an haramta hawa bayanta haka wannan dabba za ta yi ta yawo la tumnau an in ba a hana ta shiga wani wurin kiwo wala turkan ba za a hauta ba har dai ta mutu ita wannan dabba ita ce ake kira sa'iba in ka duba lisanul arab a mujallar na bakwai shafin ɗari uku da goma sha hudu sai kuma wasila ita wasila akuya ce wasila min shat wannan shine akasarin malaman tafsiri yadda suke fasarawa kamar ibnu atiya yana cewa idza waladat sittata abtunin anaqain anaqain kowane lokaci akuya za ta haihu tana haihuwan tagwaye namiji da mace eh, tana haihuwan eh, mata ana sun ba wala fi sabi'a anakan jadiyan misali tana haihuwan duk sa'ilin da akwai ta za ta haihu za ta haifi tagwaye mata zalla amma haihuwanta na bakwai ciki na bakwai sai ta haifi namiji da mace in ta haifi namiji da mace kazu sai su ce wasalat akhaha to wannan ta hada dan uwanta saboda haka fa ahalluha labana halin rijali duna nisa nonon ta maza kawai za su ci banda mata wannan ka duba littafin da muka kirga duk zaka ga bayani a kai kaga sun yi doka akan akuya babu babu shari'ar Allah akai wannan shine tamfi al'ada sai kuma dabbar da ake kiranta hamin ita dabbar hamin raƙumi ne na ɗaya abdullahi bin masud da abdullahi bin abbas suna cewa innahu fahalu yantaju min sulbihi asharatu abutuni idan aka samu raƙumin da a dalilin sa aka samu haihuwan raƙumai goma wannan raƙumi shi ake kira hamid alfahalu yuladu liwaladihi wato idan dai ya zama raƙumi ya samu jika idan raƙumi ya samu jika to raƙumin na ya burge ya biya saboda haka sai a kyale shi alfahalu yabharu min auladihi asharu inasin min banati yau banati banati ya zamanto an samu yana da jikoki shi rakumin to duk rakumin da ya jikoki wannan rakumi suna kiran shi hami na'am wasu na cewa sai an yi la'akari da ƴaƴan da ya haifa idan ya zama aka samu ƴaƴa mata karkashin wannan rakumi zalla mata sannan aka zo aka samu waɗannan rakuman da aka samu karkashin su ma sun haihu kaga ya jikoki to fa yukhalla za a kyale wannan rakumi ya rika yawo a daji shi kadai yuqalu ana kiransa kad hamiya zaharahu ya tsare bayan shi tunda ya samar da jikoki wannan yana cikin bayanin al-Imam Shafi'i da malamai da yawa in ka duba tafsirin Zadul Masin na Ibn al-Jawzi da tafsirin Al-Bahr al-Muhit littafin eh, Abu Hayyan mujallal na Shafi na 29 wannan al'ada ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wanke kansa yake kare kansa yake barrantar da kanta ma ji Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba sai dai kafirai su suke kirkiro ƙarya su dingina ta ga Allah wa aktsaruhum la ya'qilun mafi yawan su ba su da hankali saboda in ba rashin hankali ba ya za a yi ka kyale raƙumi ya ringa tafiya wai an haranta cin namansa rashin hankali ne me Allah ya ce a gaba وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا qila lahum ta'alu ila ma al'ada tana da wuyan bari Allah ka samu iya barin ta wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ila ma anzalallahu ku zo mu rike abinda Allah ya saukar wa ila ku zo mu rike abinda manzonsa ya saukar mu rike alkitabu wasu sunna qalu za su ce hasbuna ma wajadna mu abin da muka tarar da iyayenmu suna kai wannan ya ishe mu al'adan mu din nan ba za mu batta ba shine Allah yake tambaya awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iyayen nasu jahilai ne abinda suka tarar da iyayen nayi za su yi Allah ke tambaya wala ya haka duna ko da iyayen nasu ba shiryayyu ba ne batattu ne idan sun tarar da iyayensu akan wata al'ada na bata za su bi idan girmama na gaba ne yasa za ka bi abin da babanka ko kakanka ya yi to Allah ya fi cancantanka ka ya riko da umarninsa saboda Allah shi ya halicci kakanka ya halicci babanka ya halicce ka saboda haka cewar riko da al'ada daraja iyaye ne a wannan kuma wulakanta Allah ne subhanahu wataala raina umarnin Allah ne saboda Allah shi ya halicce ka da kakannin naka wa ya fi cancantan a daraja shi Allah ko kuwa kakanninka saboda haka Allah yake tambaya awalau kana aba'u la ya'lamuna shay'an saboda sau da yawa ana samun jika ya fi uba ya fi kaka ilimi ko ana samun ɗa ya fi ubansa ilimi ko jika ya fi kakansa ilimi ba abin mamaki ba ne yanzu idan jika ya taras da kakansa yana wani abin kunya sai ya kyale kakan saboda kakan ya manyanta ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka duk abin da ka taras ka suna aikatawa idan ya saba ilimi ya saba shiriya abu biyu ne awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtaduna ka taras da ka suna aikata wani abu ya saba ma ka'idar ilimi ka aje shi ya saba ma shiriyar Allah da ta manzon shi ka bar shi don haka Allah da manzon su ne ake kamawa a tafsira ba wai biyayya ga al'ada ta iyaye ba Allah ka tare mu sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم kasa akwai wanda shi saboda al'ada su ba zai taɓa barin al'adan nan ba shi yana ganin kamar dole ne wai a tsira gaba ɗaya a'a Allah ya ce wannan kuskure ne idan ka yi mutane su bar al'ada su dawo ga addini sun ki sai ka tsare kanka ka yi ta kanka sai ka ta kanka ya ayyuha na amanu ya ku waɗanda suka imani alaikum anfusakum kowa ya ji da kansa in ji Allah ka ji da kanka ba babanka ko kakanka idan ka yi kokarin ka su rufa ya za ka sai kai hakuri alaikum anfusakum ku ji da kawunanku la yadurrukum man dalla kada wani don ya bata ya cutar da ku kada babanka don yaki bin shiriya mamanka wanka kaninka danka wai ka damu la idza tadaitum idan dai ku kun shiryu ga Allah to wannan bukatar ta biya amma ya zama saboda danka kai da dan duk ku tafi bata saboda babanka baya musulunci da kai da baban duk kuka ce a kaga asara akai gwamma ɗaya ya tafi aljanna ɗaya ya tafi wuta aiko shine Allah ya ce ilallahi marji'ukum jami'an makomaku gaba ɗaya tana ga Allah da kai da iyayen naka da kakanninka duk za ku dawo ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai ba ku labari abinda kuka kasance kuna aikatawa za a yi hisabi akai a ranar tashin kiyama wato duk wata jayayya da ake a yau da waɗanda ke riko da al'ada da waɗanda ke riko da sunnar manzon Allah akwai ranar da za a yi hisabi gaban Allah ranar da za a yi bayani fillah fillah mm, Allah ka samu na cikin masu tsira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك